Fondation Irondel Niger sashen Hausa Studio Kalangu ke magana, gunguma maɗantani ke ɗauke da ragama shirin ga kanin labarin. Yau 21 ga watan Fabiyari aka sallace ranar ƙasa da ƙasa ga batun halsunan yaren gida. A bana an sa kaimi kan amfani da fusa'ar na'urorin zamani domin koyar da kuma damar da za a samu zuwa ga wannan wato aikin za mu maganta akan yadda aka yi jarabawar a halcin hausa ƙasar Nijar. hukumar koli gabatun karfafa zaman lafiya a makon nan ta girka wani kwamitin sasantawar al'ummomin hulani da na larabawa mohammed a cikin jihar difa rahoton musamman kan batun shari'a na waga litinin yara ta yi ne kan aikin jami'in bada kariya Masu sauraro barkamu da yau Litinin 21 ga watan Fabiyari 2022 yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla. Amfani da fusa'ar na'urorin zamani domin koyar da halsuna, ƙalubalai da damar maki ma'udin ranar ƙasa da ƙasa kenan ga batun halsan yaren cikin gida da aka sallace yau 21 ga watan fabiyari ya ji dogo malamin karantarsuwa da ke cikin ritaya ya tunasar da yadda aka yi jarrabawar karantarsuwar a harshen hausa a ƙasar niger ga fasarar bayanin da ya yi C'était vraiment un enseignement libéral. C'était très difficile. Koyarwa ce mai sassaucin gaske ta bambanta sosai da koyarwa da muka sani. Malami na nan ne kawai a matsayin jagora. ne ke tafiyar da komi. Idan suka ce a yi waka, waƙoƙi ne ake yi da Hausa. Akasari cikin 'yan mata ne ake samun masu rera makokin Haka ake ci gaba da tafiya. Sannan wataran sai waɗansu su ce mu yi karatu. Amma me za a karantawa? Babu littattafai na Hausa. Tare da yara ne ake tsara bayanin da za a karantawa. Kuma ina tabbatar muku cewa idan suna shawara wani abu ana iya share gudan wuni a kansa kuma bayananmu rubuta su nake yi da kaina in tanada su idan aka zo wajen lissafi nan akwai har matsala domin an bukaci a saka tsarin lissafi na zamani da hausa amma anan gaskiya na samu taimakon malam ada malami ne na lissafi kuma abu ne mai shawa sosai yana wayarwa ana aiki kuma yara suna son hakan matuƙa Kusan mako guda kenan da rediyon Shukura ta mata mai cikin gundumar Kance jihar Zandar ke wallafa shirye-shiryen studio Kalangu. Hakan ya baiwa wannan kafar labarin damar zama a bukiyar hulɗar studio Kalangu. Abu Sarki wakilinmu ya naɗa ra'ayin sabbin ma'abunta sauraron radio studio Kalangu. Bari mu saurare su. idan eh, dangane da wannan ci gaba da muka samu a gidan radiyo shukura kani ga Allah mu alhamdulillah shirye-shiryen studio kalangu yana matukar burge mu in aka fara shi ma yanda ka san a ce awa 24 shine ake yi kama daga labaran Hausa labaru dai ga su dai iri-iri dai duk kabilar da yake nan ko da bako ne dai cikin ikon Allah bai rasa labaru a bangaren yaren shi da zai ji sosai muna jin daɗin wannan shirye-shirye na saboda suna wayar da kan al'umma kuma eh, akwai ci gaba sosai ana taɓo musamman abin da ya shafi harkokin matasa wallahi kwarai muna jin daɗi kuma muna karuwa da eh, studio kalangu a wani fannin kuma hukumar koli ga batun karfafa zaman lafiya HACP a makon da ya shuɗe ta saka usul ɗin ayyukan kwamitin kawo sassautawa tsakanin al'ummomi Hulani da na Larabawa Muhammad da suka samu wani ɗan saɓani a wani lokaci. General Abu Tarka shugaban hukumar HACP ya ƙarawa wakilin Mumani Musa bayani ga fasarar kalamun nasa. Maksudin zuwa na difa domin kadamar da kwamitin sasantawa ne tsakanin al'ummar Mohammed da kuma al'ummar Fulani na yankin difa. Idan kuna tune goma sha tara ga watan Disamba da ya gabata shugaban kasa ya kira taron tattaunawa na samun sasantawa tsakanin al'umma biyu saboda an samu hargitsi a wajen mashaya a yankin kiyo. Doka ta tanadi mashaya tana cikin kundi na fahimtar juna. Kun san duk girka wani abu da za a girka a ƙasa ya kamata a samu yarjejeniyar al'umma inda ba a girmama wannan ƙa'idojin ba abin da ya kawo tashin hankali da fitona. Akalla mutum shida a cikinsu da yara ƙanana aka kashe kuma wasu mutane da dama suka raunata. dangance da wata fatattakar da jirgin yakin samaniya ya aiwata a ranar Juma'a a ƙauyen na Shambe, ƙaramar hukumar rumfa cikin jihar Maradi, kusan iyaka da Najeriya, kamar yadda wani shugaba na Medecins Sans Frontier MSF ya shaida wa studio Kalangu yau da sahe. Tarnan Fudai Ahmed ya firanta da Haruna Sale shugaban tawagar Medecines Sans Frontier reshen Niger ga fasarar bayaninsa. Wani jirgin yaƙi na ƙasar Nijar ne ya yi barin wuta a wata ruka. An samu asarar rayuka a ciki har da yara. A ciki yaran da suka rasa rayukansu akwai ɗayan da ya rasu dalilin mummunan raunuka a asibitin Madarunfa. Wasu yaran biyu an kai su a asibitin Maraɗi saboda mummunan raunuka. Mafi yawan su sun jikata. Waɗanda suka jimu an kai su a asibitin Maraɗi inda suke ci gaba da samun kulawa na likitoci. asibiti. A labarin da muka ji a safiyar yau, marasa lafiya biyu ne suka rage, su ma sun samu dama. Sai dai tsofi biyu da yara biyu suka rasa rayukansu duka da kulawa da suka samu daga wannan kungiya. Euh, inna lillahi wa inna lillahi raji'un. Haliru bakwai ɗan jarida da ke cikin ritaya tun shekara 2020 da ya yi aiki a rediyo da talabijin ɗin ƙasa na Nijar ORTN a jiya ya rasu a babbar asibitin reference ta yame biyo bayan wata rashin lafiya a cewar wani daga cikin takwarorin aikinsa da studio kalangu ya tuntuɓa yau da sahe marigayi halidu bakwai wato babban jami'in ilimantarwa ne kamin a mayar da shi a ofishin ortn a shekara 1992 a matsayin ɗan jaridan harshen Hausa. Allah ya sa kwanciya hutawa mu kuma Allah ya bamu guzirin tarda su amin. A ranar Asabar lauyan Muhammad Usman ɗan takarar zaɓe na shugabancin ƙasa zagaye na biyu na ranar 21 ga watan Fabiyari 2021 zaben da har yanzu yake musunta sakamakon ya gabatar da taron baiwa 'yan jarida labari inda muhammad usman dan takarar partin rdr canji ya ɗuma kan dalilan da ya kai ƙara ranar 21 ga watan yuni 2021 a kotun sai da yawo ecowas ga fasarar kalamunsa da mamman ada ya naɗo mana. Mun zaɓi wannan hanya bisa wasu dalilai kun sani ma duniya gaba ɗaya ta sani kuma a matsayina na mutumin da ya taɓa riƙe wannan kujera ta shugabancin ƙasa da aka zaɓa ta hanyar demokaraɗiyya ba tare da wata jayayya ba amma wannan karo na ɗauki niyyar kai wannan batu gaban kotu ta ƙasashen ƙungiyar sai da yawo ba kawai domin ni kaina ba a'a amma domin al'ummar ƙasa domin zaman lafiya domin tsaron ƙasa domin abubuwa abubuwa masu muhimmanci da ni imani da su. Kasuwar baza koli da aka gudanar a gaya makon da ya shuɗe cikin jihar Doso an shirya ta ne domin tallata albarkatun yankin kungiyar union dandi ce ta shirya da wannan tsari lauri bala shugaban kwamitin tsare-tsaren ya karawa wakilin mufadal alu bayani inda ya ce kasuwan ga mun shirya ta don manoma da makiyaya na nan jihar gaya don nan muna da su da yawa kuma gaya wuri ne mai albarka kowa san da shi makiyaya da manoman ga suna kokarin su mun kai wurin ga kasuwa don mutane masu taimako su zo su gan kuma su samu su ba su irin taimakon da ya kamata don su ci muriyan aikin gana su da su suke gayi mun yi stand mai doka mutane 34 daban aifuwar gaya tun 80 92 gashi nan kuma yau an yi kuma an gaya sun kai sai mu ce alhamdulillah kuma da mun kai mutane sun zo an zo an gani don yanzu shekara duka insha Allah irin wanga taro za mu yi shi agadas na ɗaya daga cikin yankuna masu albarkatun wato yawon bude ido a ƙasar niger ta sake jayo hankaltar sabbin masu yawon bude ido biyo bayan shekaru da dama da harkokin suka yi ce 'yan yawon bude ido wajen ɗari da suka fito ƙasashe daban-daban aka ƙididdige a makonnin baya-bayan nan a cewar abu haruna daraktan jiha ga batun yawon buɗe ido a jihar agades ga bayanin da ya yama anise karim Tun farkon watan Janairu har zuwa yau, mun yi la'akari ana samun tururuwa masu zuwa yawon bude ido a yankin Agades, musamman turawa na Amurka, Rasha, Tunis da dai sauransu. Wannan annobar corona ya durkusar da al'amura na yau da kullum na yawon yawon bude ido da ayyuka hannu yanzu haka iyakoki sun kasance a rufe ba sa barin 'yan ƙasarsu suna fitowa alhali mu a wajen mu akwai tabbaci idan ka zo aka yi maka gwaji babu aikin da aka hana a fannin yawon bude ido idan dai mutum yana cikin ƙoshi lafiyarsa abin da ya kamata mu yi a Nijar shine 'yan ƙasa su mayar da hankali akan yawon bude ido na cikin ƙasar Nijar su rika ziyarar yankuna daban-daban na ƙasar Nijar zai sa a farfado da harkoki na wajen cin abinci da kamfanonin sufuri. Bari mu kammala labarun da wasan motsa jiki bisa tsarin tankaɗe da rairare na kofin kwallon kafa na CAF Union Sportive ta Gendarmerie USJN ta Niger ta yi ƙasa a gwiwa a gaban Simba SC ta ƙasar Tanzania. a jiya 20 ga watan fabiyari a hidin kwallon kafa star general sai ni kunce ta yame inda suka yi tangam ɗaya da ɗaya biyo bayan dai wannan karan union sportive ta gendarmerie ta kasance kan jerin ƙarshe na rukunin de. yanzu kuma sai rahoton na musamman jami'in ba da kariya domin wanda ake cema komido ma'aikaci ne na gwamnati ko kuma ɗan ƙasa tukur da ke kawo taimakonsa ga shari'a ga kuma wani da ake wa shari'a ba lauya ba ne na sana'ar amman aikinsu guda ne domin samun fayyacin haka balkisa hamidu ta firanta da incirwak abu shugaban kungiyar jami'an wato wannan aiki komido fis ga zubin firar tasu. A cikin lamarin shari'a, me ake nufi da lauya ko jami'i mai kariya? Jami'an da ke bada kariya mutane ne 'yan ƙasa, jami'an ma'aikatan gwamnati ne da aka tantance kuma aka zaɓe su bisa wasu sharuɗa domin kawo gudunmuwar shari'a da taimakawa yin shari'a ga wani mutumin da ke cikin shari'a. Lauya ma ko da ƙwararre ne yana iya zama jami'i da ke bada kariya sai dai ya kasance yana rike da wata takardar da ke shaida shi ne aka zaɓa domin bada kariya ga wanda da ake ma shari'a jami'an da ke bada kariya kamar yadda na gayi ba lauyi ba ne amma suna taka rawa guda nan ma suna da matsayin jami'an bada kariya har dai idan suna da wannan takarda bambancin shine waɗannan su ƙwararru ne alhali su kuma jami'an da ke bada kariya ba ƙwararru ba ne me ke bambanta lauya da jami'i mai kariya suna tafiyar da aiki ta hanya guda sai dai bambancin shine lauya kamar yadda kuka sani yana da ofishin sa yana da lokutansa yana da komai na tafiyar da aiki idan aka ce jami'in da ke bada kariya a wannan lokaci suna iya aiki iri guda ma'ana ya kamata a ce suna rike da takardar shaidar an zaɓe su da jujin da ke gabatar da tambayoyi game da wani batu ko kuma jujin yara wato mutane masu ƙasa da shekaru goma sha takwas. Mi doka ta ce sama aikin jami'i mai kariya. Doka na cewa domin zama jami'in da ke bada kariya ko kuma kuma lauya da ba kwararre ba dole a kasance cikin rijistar ma'aikatar shari'a wato wannan jerin suna da ma'aikatar take fitarwa cikin watan janairu na kowace shekara nan kuna iya gane cewa daga wannan jerin sunaye ne shine abin farko da ke baiwa wannan jami'i da aka tantance na kasancewa mai takarawa wajen bada tallafin kariya shari'a bambancin shine wancan yana da lokutansa yana da ofishinsa kamar da na faɗi tun farko alhali su kuma masu ba da kare shari'a wato waɗannan jami'ai suna aiki gaskiya kyauta ma'anar cewa ba su da halin su tambayi mutane ko ma wajen buɗe takarda nan kawai wannan takarda ce ke ba su zarafin yin aiki a gaskiya ma suna iya aiki daga kowane mataki tun daga tuhuma har ma zuwa shari'a har ma ta wajen gabatar da tambayoyi musamman ma game da abin da ya shafi ƙananan yara da mutane waɗanda ba su da halin ɗaukar lauya. Man sauraro abun da ya sauka kenan a madadin dukkanin abokanan aiki da suka dafa shirin ya kai gare ku musamman Adama Dawaki editar Maraicen yau da kuma Amina Hassan da ta daidaita muku seti daren da kam nina ku dan badan da Arlit malaman mangungu ke muku sallama ga Habibu Garba ya shigo dauke da labaru da harshen zabarmanci ai saurare lafiya.